daren bakwai ga watan Muharram hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1136 daidai da 30 ga watan Oktoba shekara ta 2014 wannan shine majalisi na 33 ai da biyu go wannan shine majalisi na 32 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Sheikh Batun Minat Tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance abin da yake tsabar gaskiya da ware tsakuwa daga ainihin tsaba dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekarar da aka kashe Husaini dan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara musu yarda waɗannan rigingimu da suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ya sa mu dace dan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna nan dai muna ta bibiyan wannan malami a inda yake kawo mana tarihin abubuwan da suka faru a zamanin halifancin Sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda mun gama karanta bayanai dangane da dalilan da suka jawo wannan rigingimu za mu tashi a inda ya ce al khamis al-ma'akhidh ukhidat ala usmana radiyallahu anhu wannan mabhasi na biyar zai yi bayani akan abubuwan da waɗannan 'yan tawaye suka lissafa a matsayin abin da suka ce laifukan Usman da suka kama su da shi me laifukan da suke ganin sun kama Sayyidina Usman da su ne abinda malam zai lissafa mana anan yace al-ma'akhidh allati ukhir ala usmana ala hukmi usmana radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu ajmuluha thumma ufassiluha insha Allah ta'ala yace waɗannan abubuwan da aka ce wai sune laifukan Usman dan Affan Allah madaukakin sarki ya kare da da shi zan faɗa ma mai karatu su a dunkule in ji malam thumma ufassiluha sannan kuma in bi kowace ɗaya bayan ɗaya na yi bayani dalla dalla ma'ana yanzu zai fara kawo mana kanin labarai an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce yayi kaza an ce kaza da yayi ba daidai bane bayan ya gama kawo su sannan kuma ya ɗaukan mana su ɗaya bayan ɗaya yana yin bayani dalla dalla da bayyana menene gaskiyar abin da ke ciki ina fata mun gane wannan al'ula tuhuma ta farko tawliyatu aqaribi cewa ya baiwa makusantan shi mukamai in ya tashi raba mukamai to yana duba suwaye yan uwan shi suwaye abokan wasan shi suwaye yan uwan yan uwan shi suwaye yan uwan abokan yan uwan shi family and friends aka ce wai haka yake asani na biyu nafiyu abi idan ila rababa sannan kuma ya sa abu zarrin ya fita daga garin madina ya kuma ya zauna a wani kauye mai suna arrababa wani ƙauye ne wanda yake kusa da ainihin garin makka a garin madina akan hanyar makka za mu zo mu ji bayani akan insha Allah asalisu tuhuma ta uku i'ba'u mirwan ibn al-hakami khums afriqiya ya dauki daya bisa biyar na ainihin wato ganimar da aka ci a yakin afriqiya Zaka ce afriqiya wancan lokaci ba yadda muka san afirka da wannan wato geographical abun nan din existence da ake ce ma Afirka ba a Afirka a lokacin ita ce kasashen da yanzu a iya cewa Tunisia da Maghrib da kuma wani bangare na kasar Libya waɗannan kasashe na ainihin buzayen nan to wannan shi suke ce ma Ifriqiya a irin wannan lokacin da ake bayani din nan to waɗannan kasashen a zamanin Sayyidina Usmana aka samu aka gallabaice su aka kawo musu addinin musulunci sai ba da ɗaya bisa biyar ɗin ganimar ga ɗaya daga cikin manyan kwamandojin da suka yi wannan yakin shi ne mirwan dan hakan shi ma zamu ji bayani game da wannan insha Allah ar-rabi'u tuhuma ta hudu ihraqul masahifi ya sa an kona qur'anai wa jama'an nasa ala musafin wahidi ya hada mutane akan qur'ani guda daya mun ji bayani a baya dangane da rigingimin da suka faru akan bambancin qur'anai ko sai na Usman yayi kokarin hada kalmar musulmai akan wannan ainihin ka'ida da ya bi ta tantance me qur'anin da ya zama shine abu na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akan shi wanda Jibril ya kawo mai shi a ƙarshen rayuwarsa to wannan ma tuhuma ce sai kuma al-khamis na biyar tuhuma ta biyar darbu ibn mas'ud sannan ya daki ibn mas'ud hatta futikat am'a'u hatta futikat am'a'u har ainihin wato ba abin nan danshin bake shi ya ainihin bushe wato ya sha wahala ya ji jiki wa darbu ammar ibn yasir hatta kasarat adla'uhu da kuma dukan da aka yi ma'amar dan yasir har sai da ainihin wato adla ga abin nan dama ɗin shi suka kari asadisu abu na shida daga cikin tuhuma da aka sayyidina usmana shine ne ziyaratu alal hima ya ƙara haraba ko katanga ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗin waɗannan katangu ko kuma wuraren da ake ainihin aka katange don kiwo da makamantansu asabi'u sabiu sai kuma tuhuma ta bakwai al-itmamu fi safari yana cika sallah a halin tafiya maimakon kasar sai ya cika sallah azhar da la'asar da isha sai kuma as-saminu tuhuma ta takwas al-ghiyabu an ghazwati badr rashin halartar yakin badar at-tasi'u tuhuma ta tara al-fararu min al-ma'arikati yawm uhud kuma ya gudu daga yaƙi ranar Uhud al'ashiru tuhuma ta goma al an bai'at ridwan sannan ba a gan shi barin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi bai'at ridwan a Hudaybiya kenan sai kuma alhadi ashara tuhuma ta goma sha ɗaya lam yaqtul ubaidallah ibn umar bil hurmuzan bai kashe ubaidallah dan umar ba alhalin kuma shi ubaidallah dan umar din ya kashe hurmuza kuma tuna mun karanta a baya dangane da matsalar ta kashe sayyidina Umar aka ji labarin cewa wannan hurmuzan yana da abokantaka da Abu Lu'lu'a sai ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina Umar ya bazama a guje da zai da makami ya kashe shi sayyidina Usmana bai mishi haddin kisa ba suka ce wannan ma tuhuma ce asani ashara na goma sha biyu ziyadatul azani thani yawmal juma'a ƙara kiran sallah na farko kiran sallah da ake ce ma kiran sallan wanka sayyidina Usman da shi ne ya fara yin shi suka ce wannan ma abun tuhuma ce as-salisu ashara tuhuma ta goma sha uku raddu Usman al-hakan wa qad nafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Usman ya ba hakamu damar dawowa cikin Madina bayan manzo Allah ya kore shi daga Madina wani mutum ne da manzo Allah ya ce ya bar gari sayyidina Usman ya ce mashi ya dawo ɗaya bayan ɗaya ka ji tuhuma goma sha uku malam zai bi mana su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya alkawari don bayyana menene abin da ya faru da kuma bayyana gaskiyar yadda lamarin yake wa hunaka wa ukhra malam yace akwai wasu abubuwan ma daban kullu ka qaulihim kamar faɗin da suke cewa innahu sa'ada ila darajatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alal minbar cewa shi sayyidina usmana ya hau kan matakin da annabi alaihi salatu wassalam yake tsayawa kan mambari fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yakhtubu ala darajati salisa manzon Allah ya kasance yana yin huduba akan mataki na uku a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mambari na masallaci baya wuce waɗannan matakai uku din kuma yana daga cikin alaman masallaci na ahlus sunna ne a ga mambari a ciki kamar da tabbata a cikin sunna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake raye in zai hudu ba da yana hawa wani dabino ne wata rana sai wani kafinta ya kera mishi mumbari ya kawo mishi karanta sayyid bukhari kitabul Masaji. a lokacin ne ma wata mu'jiza ta faru aka ga wannan da dabino yana ta ƙara yana ihu yana girgiza inda ka san an sa mishi wani abu da vibration manzo Allah ya je rungume shi ya yi magana da shi ya ba shi haƙuri cewa ya yi haƙuri har ranar a aljanna ma wannan kutattaren shine mumbarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hau yana cikin sahih bukhari daga nan kuma sai manzo Allah ya ci gaba da hawa wannan sabon mumbarin to mumbarin yana da matattakala guda uku da aka iya zo sai ya hau kan ta karshe mafi tudu to falamma ja'a abubakar da sai abubakar ya zo na shahadi fancin nazala ila saniya sai shi kuma baya hawa kan wancan na ukun sai ya tsaya akan na biyu saboda girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi da kuma zuwa cewa matsayin shi bai kai na annabi ba ina fata mun fahimci wannan walan ma da faru nazala ila al-ula da Umar ya zo shi ma sai ko sai kuma kan ta daya shi ma saboda girmama waɗannan guda biyu don nan kuma cewa suna gaba da shi to kaga matakai uku sun kare <laughs> da ka wanda yazo na gaba dole sai an jira za yawa ya tsaya a ƙasa kenan dole a tsaya ana bari mu ga ya zai to dama kuma wanda ke jiran kai laifi duk abin da kai sunan shi laifi Allah ya zikan malam Jafar kullun naka yin misali da wannan kwatancen da yace idan kana da maki idan ka wuce da mota ka watsa ruwa zai iya cewa kata da kura saboda tsabin kiyaya to da haka wanda suna suna jiran shi ne suna neman me laifi domin ka'ida ne wanda da ya nemi laifin wani sai ya samu man talabal aiba wajada haka larabawa suka ce duk wanda yake aibi yake nema game da abokin shi dole zai samu mu yan adam Allah bai yi mu mu zama mun tsarkaku daga aibi ba mala'iku su ne Allah ya yi su da tsantsar tsarki babu aibi yayi shaidan da tsantsar aibi babu tsarki sai mutane ya takuda musu waɗannan abubuwan guda biyu inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura yayi mu zamu iya yin zamu iya tsarkakuwa zamu iya kuma takuduwa da barna to kuma sai yayi mu ba mu da wannan tanguwar daga takuduwa ga barna ya yi mana zuciya ya mana gaɓoɓi ya mana tunani wanda zai iya ba mu damar mu gane me daidai me ba daidai ba sannan kuma ya sa mana wasu abubuwa da za su iya taimaka mu mu yi nan ko mu yi can wannan wani babi ne mai zaman kashi akida amma muna da sharhi ne saboda waccan magana cewa in kana neman aibin dan wanka dole sai ka gan shi shi yasa an hana bibiyar asirin mutane ka tatabbul aurat mai hankali shine wanda laifin shi ya shagaltar da shi daga ganin wani ba irin na sa da suke cewa tunda dai tunda dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wane ko in ji ali na manki to mu haka muke munan kasa kowa na shi yake hawa sai ya leka ya gana wani ya laita na da raka kalli nakan sai ka gyara ba ruwanka da na wani domin ba za a tambaye ka game da na wani ba ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace shikenan walamma da Usmanu sa'ada ila salisa da Usman ya zo sai ba kan shi fatawa kuma shi to yanzu bare ya koyi kawai da abinda da annabi yake inda matakan sun kare sai kuma kan na uku inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa wa ka zastamara al'amru ila yawmin hadha kuma har yanzu haka al'amarin yake har yanzu da muke magana in ji Muhammad Usman ibn Muhammad al-Khamis wa qalu haka nan kuma suka ce kazalika ha ila cewa kana Umaru yadribu bid-dirra fasara huwa yadrib sau cewa ba ku ganin shi Umar san da yake halifanci shi yana yawo da kwagiri sanda idan kai laifi sai ya zungure ka da ita ko ya kwala ma ita aka ko ya wurga ma ita a allon ka fada ka gwargwadon da ya same ka shi kuma sayyidina Usman ibn sai yana yawo da bulala sai suka ce wannan ma laifi dan me zai aje kwagiri ya ɗauki bulala kada ga irin wannan zalunci ba jama'a ga gari idan mutum yana neman ka da fitina kawai shi kenan eh. wa qalu haka nan suka ce aza abad darda ya cutar da abu darda min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cutar da shi wa ghairiha min al-umur allati aktharuha kadhibun ala usman da dai wannan manzon da dama waɗanda mafi yawansu su ƙarya ne aka sayyidina usman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa tafsilu hadhihi al-umuri ma malai ce bayani dalla dalla game da waɗannan al'amura shine gashi nan a tafi al awwal tuhuma ta farko walla a aqaribu cewa ya baiwa mutane yan gidansu yan banu umayya umayyawa su ya bai wa shugabanci ne gwamnoni ne kantomomi su ne ciyamomi su ne ministoci su ne sakatarori su ne kwamandojin yaki man man aqarib usman su wanene na kusa da usmana waɗanda ake cewa ya ba su mulki din aqarib usmana alladhina wallahu radiyallahu ta'ala anhu su ne waɗanda sayyidina usmana ya baiwa shugabanci daga cikin waɗanda suke na kusa da shi su ne akwai awwaluhum muawiya muawiya dan abi sufyana radiyallahu anhu wa an ya daga cikin mutanen da suka masa idna usman mulki gwamnan shi kenan na kasar sham sai abdullahi ibn sa'ad ibn abi da kuma abdullahi dan sa'ad dan abi wanda ya bashi aiki na gwamna na kasar misra kenan sai kuma al-walid ibn uqba ko kuma walid dan uqba wanda ɗaya daga cikin manyan ainihin wato ƴan uwa na shi da shi da usman uwarsu ɗaya uba ne kowa da nashi shi wancan afan ne baban shi wannan kuma uqbat ina fatan fahimta wannan daka li amme shi ne dan uwan shi ne ta wajen uwa ya daga cikin wato manyan sahabbai wanda suke basu musunta da wuri ba amma ziyara sai ziyara shekara 61 in kun tuna mu yi magana shi a baya cewa da dan duniya ne a cikin samarin makka irin dan kwalisa din kuma har yana bayan ya musulunta yana da dan ya dan gayi gayin shi haka baya dan abin nan sanan mutum ya riga ya dan taba gayu baka raba shi yanzu kamar ne zaka usali da dama yan kallon kwallon ko ba haka ba kaga usadi ya kai usala amma kuma zaka dan mantasta ne ko dan libaku saboda tun da can ka ba fara usalanci dama ana yin wannan ana buga kwallo ana kallanta ana waye to kuma an yi hadda an yi karatu amma da yanzu ba ta gama sake shi ba wani yana dan zagawa yana dan kallon dambe haka ko ba haka ba to irin su wannan abu ne ya faru da shi yana yana gwamna yana gwamna a kasar ainihin kufa ya sha giya ya zo ya mutane sallah sallah asuba ya raka a hudu da ya gama kuma ya waigo ya ce ko in kara muku ne suka ce ai tuntuni ala gafaran kai dai a cikin ayi muke tuntuni <laughs> dole irin wannan kayan ga ba su uzuri jama'a ba za ka hada da irin yanzu yaran da suke tasowa yanzu su taso a cikin tsantsar imani ba tunda suka taso akida kawai ake nan ga musu da karatun musulunci da sauransu yawanci ko waɗanda suka an sha fage na maguzanci da al'adu ba za ka iya haɗawa iri ɗaya ba aka zo aka gaya wa sayyidina usman ga abin da yi sayyidina usman yasa aka taho da shi har madina aka mishi bulala irin wanda ake wanda ya sha giya bulala tamanin kenan ko aka kuma cire shi daga ainihin shugabancin za mu zo mu ji a gaba insha Allah wanda wannan ɗabi'a ce ba wai shikenan kuma ya zama abin tuhuma ba a ka'idar musulunci duk wanda aka kama shi da wani laifi na shari'a har aka yi mushi haddi a ka'idar musulunci har a lahira ya barranta daga wannan laifin kuma ba daidai ba ne wani ya aibata shi da wannan laifin wanda zai aibata shi zai ɗauki zunubi fiye da wanda shi ya ɗauka domin shi an tsarkake shi daga zunubin haka akwai wani da ya sha giya zamanin annabi sallallahu alaihi haka mutane suka wasu ta la'anta shi saboda an mushi haddi ya koma an kara mai suna cewa Allah bai tsinewa wani manzo Allah ya ce a'a kar ku taimaki sheda akan dan uwanku shine ba daidai bane abin da muke idan mun ga mutum yana wani laifi kuma sai mu ci gaba da tsine mai muna kyamata shi kila ma ba a taɓa mai nasiha ba babu wanda ya taɓa zaune da shi mai nasiha cewa abin da kake ba daidai bane amma sai a koma ana kyare shi ana barnatar da shi wannan sai ya sa zuciyarsa ta ƙara bushewa yace to sai nayi ma kaza din wataƙila inda an samu wani mai mutunci a cikin al'umma wani limami ko wani mutumin kirki ko wani jagora ya zo da shi ce eh, kai wani ne eh, ai bai dace kara kaza ba kaga kaza kaza kaza shi dace sai ya bari cikin sauki amma ba ta mishi haka ba sai a mai sai a kyarar da shi a ainihin abu makamancin haka Allah shi kyauta don haka wannan mutumi suka ce shi ma suna tuhumar me yasa aka bashi shugabanci sai kuma arrabi'u na hudu daga cikin shine sa'id ibn al-as babba daga cikin manyan banu umayya mutumin kirki ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta tun farko farko wani abu da ya kamata mu sani game da sa'id ibn al-as shine yana daga cikin mutum na farko goma da suka musulunta ka ji fa wannan da suke tuhuma kaddara wancan za su iya tuhuma shi saboda wancan abu duk da ke shi ma da falalolin shi daga cikin farin shi shine baya daga cikin mutanen da suka yi musharaka a waɗannan rigingimun na tsakanin Muawiya da Sayyidina za mu magana akan su nan gaba cewa sahabbai sun kasu gida uku a wannan rigima wasu sun goyi bayan Sayyidina Ali wasu sun goyi bayan Sayyidina Usman Sayyidina Muawiya wasu kuma suka ce su ba su goyi bayan kowa ba to har daga ciki akwai wannan Al-Walid dan uku da irin su sa'ad dan abi Waqqas wanda babu yadda ba a ziga shi ba cewa kai kafi kowa cancanta bayan aliyu domin lokacin shi kadai ya rage a cikin waɗanda suke cikin majalisar shuran da sayyidina umar ya nada shi kadai ya rage a duniya aka ta ziga shi ya ce wallahi ba zan yaƙi ɗaya daga cikin ɗan uwana ba sai kun kawo mun takobi mai ainihin baki biyu wanda bakin shi ɗaya dinga ce mun wannan mumini ne ka baya wannan kafiri ne ka yaƙe shi yace in kuma mun ta takobin to zan yakin nan to da shi da Abdullahi dan Umar da ainihin Muhammadu dan Maslama da wannan Walid dan Uqba da ire-iren zamu zo sai mu ambaci su tsaye bayan ɗaya insha Allah waɗanda malamai suna ganin su ne as'adu tawa'i su suka fi kowa dacewa da gaskiya a cikin wannan rigima saboda ba su ɗauki makami akan kowa ba sai da wasu malaman suna ganin wannan ma taqa'usi cewa ba su kyauta ba malaman da suke ganin wane ya fi gaskiya suna ganin dole ka goyi bayan gaske da ke tare da shi idan ka zauna kai shiru to kaman kayan munafunci kenan akwai malaman da suke kallon abin a haka malamai kenan sarakunan warware zare da abawa Allah shi kyauta sannan sai kuma Abdullahi ibn Amir waɗannan mutum biyar ɗin su ne waɗanda suka yi sayyidina Usmana aikin ko dai gwamna ko kantoma ko kwamandan yaƙi ko kuma riƙe da wani ministry haula'i khamsatun wallahu ma usman waɗannan sune biyar ɗin da sayyidina usman ya bawa shugabanci wa hum min aqaribihi dukkanin su daga cikin makusantan shi ne wa hadha fi za'mihim mat'anun alayhi wannan kuma a ganin waɗannan mutane wai abun suka ne gare shi to kaga yanzu abun da za ka kalli tanakudi shi ne yanzu kamar 'yan shi'a su ba suna da aƙida cewa dole kafin ka tantance yin mulki cika ka dangantaka da sayyidina ali to da Allah wane ne fa ayyul fariqain ahqqu bil amr wanda ya dauki mutum biyar kawai ya saka daga cikin mutanen gidan shi sauran kuma ba wasu mutane don kuma da kuke cewa aqida ku dole sai in dan wannan gidan ne zai iya sarauta kenan kuma kuma yadda da wani daban wanda ba jinin sarauta da kuka yadda shi bai mulki kenan kaga sun fi kowa kuntata abu akan dangantaka ai ko amma ba sa ganin wannan sai ce fallanzur ila baqi wulati usmana radiyallahu anhu to bari mu duba su waye kuma sauran waɗanda suka wa sayyidina usmana suka mishi aiki a zamanin mulkin shi zaka zai kwatanta mana yawan waɗanda suke ƴan uwan shi da kuma waɗanda ba ƴan uwan shi ba sai ka ga cewa ashe wanda ba ƴan uwan shi ba sun fi yawa kuma waɗancan ƴan uwan nashi ba wai ya ba su ne kawai dan su ƴan uwan shi bane a'a ya ba su ne dan sun cancanta inda ma zai zama ƙarin cancanta shine kuma suna da kusanci da su ya san su sani na hakika kamar yanzu ne a ce sarauta malanta shugabanci limanci wata daraja ba a samunta kawai don ka danganta da wanda yake da ita ya kamata mu san wannan ka'ida dan mutum yana gwamna a wata jiha bai cewa shikenan bari in ya tashi ka bari ya sa shi yan siyasa za su yarda da haka ba su yarda da haka haka dan kana liman ba za ka ce to shikenan bari ka nasa ba ɗanka a limancin da kake yi ko da bai cancanta ba masu gargajiya sarakuna da malaman gargajiya sune suka mai da wannan tsarin su ta ba za su bar wani ma ya samu watin ya kusa da qualities na wannan shugabancin ba su yayansu don kada wani ma ya yi munaza'a kada wani ya ja da yayansu amma ba haka ba shugabanci da ilimi da sarauta ana gadon shi ne bil iktisab la bil intisab da ƙoƙari ba wai da gado ba mallam lam yarfa'ahu amaluhu la yanfa'uhu nasabu wanda duk aikin shi bai ɗaga shi ba dangantaka shi ba ta mishi amfanin komai ba dan gidan annabi ruhu ba dan wuta bane dan annabi ne daga cikin ulul azmi na rusul da ya ki bin uban shi duk da uban yana ce mishi ya bunayyar kan ma'an zo ka hau tare da ni yace a'a sa'awi ila جبل يعصمني من الماء قال لا la اليوم من عذاب min azabillahi illa man rahim wa hala bainahum mal fa yana cewa a'a ga dutse can zan je na hau ashe kumfa ce aka ce ko yana cikin wannan magana da yake Allah ya halakar da shi kawai kumfa ta shiga tsakanin su shikenan ya halaka dan gidan annabi amma kaga rashin alherin shi ya kai kasa da shi ta yadda dangantaka shi ba ta amfane shi ba ina fata mun fahimci wannan haka kuma komun rashin dangantakan mutum idan kwazon shi ya kai ya kawo sai ya ɗaukaka a daraja ya kai inda ba a tsammanta ba hajjaj ibn yusuf sakafi wani sarki da ake labarin shi nan cewa ga ƙarfi ga mugunta ga kirki ga ga baƙin hali Allah ya ji shi da rahama ya haɗa abubuwa ne wanda suke masu karo da juna a mulkin shi sai zama abubuwan alheri da ya ba a ji labarin su kamar da aka ji labarin sharrin su ba wai yadda ake suranta shi ne aka mutum banza bane a yana da kirkin shi da alheran da ya amurke shi da futuhat da ya na musulunci to amma sai duk ba a ji labarin su an bi labarin mugunta saboda galibi tarihin shi makiyan shi ne suka rubuta shi haddad malamin allo ne a ƙauyen su a taifa asalin shi bai gaji wata ba ko ta ko ina malamin allo da ka sani wanda har yanzu ai abin tausayi ne ko malamin allo wanda wani ma sai almajirai sun yi bara suke kawo mai ci irin shi mai koya yara ta da baki da faffaru da waye amma da ya sa azima a cikin ran shi sai da ya zama babban sarki a cikin duniya za ka mutum na iya ɗaukaka ba daga ko ina ba kai da kuma yake iya faɗowa daga sama ya faɗa har ƙasa to da haka sarauta da mulki ba gado ba ce a'a dacewa ne da cancanta yake sa ba mutum duk da mutane da dama sai kokarin su mai da abun gado sayyidina usman bai ba su dan suna da dangantaka da shi ba kamar yadda umar yake cewa da wani ya ba shi shawara me zai hana ka ce a naɗa ɗanka abdullahi dan umar bayan ka a halifanci yace ce a idan alheri ne na kwashi wanda ya ishe da ni da gaba ɗaya zuriyar umar har kiyama ta tashi idan kuma shari ne ya tsaya a kai nan ni umar shi yasa ya inganta a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa farkon mutumin da zai canza sunnata wani mutum ne daga cikin banu umayya karanta silar sahiya ta nasir bin albani zan yi daga malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam game da shugabanci manzo Allah da zai rasu bai cewa na bane amma ya nuna ishara ga ware ga Abubakar wanda ba dangin shi bane na ga kusancin da watakila sa Aliyu suke da shi da sa Abbas sayyidina Abubakar da zai rasu bai duba waye dan uwan shi ba wanda yake ainihin batai ne ba sai duba waye cancanta shine Umar wanda ba dangin shi bane na kusa shi ma da ya tashi tafiya bai sanya wani daga cikin dangin shi ba hasali ma yace kar a sake a ba wanda kusa da shi ya ayyana mutanen da yake ga sun cancanta sayyidina Ali mutanen gari gaba da suka ga ya da suka nada shi to daga naka fara samun rigingimu bayan rasuwar shi aka sake baiwa sayyidina Hassan dan Aliyu shi ma bisa cancanta ba bisa kawai dan shi dan gidan Aliyu ba ne. Muawiya da al'amari yake kan shi da ya zo mutuwa da ƙarfin tsiya ya tirsa sa mutane kawai su yi bai'a su yi alkawari cewa bayan shi ɗan shi ne Yazidu duk da akwai wanda suka fayyadin cancanta to wannan shine canza sunna annabi din dangane da shugabanci da manzo Allah ya ce bayan shi halifanci irin na annabta shekara talatin daga nan kuma zai zama mulki na gado zama kuma gado shine uba ya bima 'ya'ya, ƴaƴa su bima jikoki haka haka kowa ɗan shi kawai ya sani da haka aka samu rigima dan wani uban idan ya zo yana da 'ya'ya biyu kaman wane kaman Abdul Malik dan Mirwan da yazo sai ya ce a bayana daga bayana sai walidu daga walidu sai suleiman duka yayan shi ne da walidu ya hau ya so ya cire kanin shi kenan yanzu ko shi ma ya sa shi ɗan ta kiyuwa kamar da Abu Ja'far mansur haka ya faru da ƴaƴan shi su Aminu da Ma'amu. su ma kowa in ya hau idan uban ya ce to da ƴaƴana da wani da wani wani daga cikin zaren yawo to ne shi ma sai ga fa ƴaƴan shi sun fi kannan shi tantanta haka abin ne aka yi ta samun wannan tufka da wara da takun saka saboda wai jini ana ganin muhimmancin jini wajen gado na sana ainihin wato mulki ina fata mafahimci wannan sa sai ce daga cikin sauran shugaban da sayyidina Usman ya daura akwai abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari babban sahabi radiyallahu anhu wa ardahu wannan sahabi ya wadata daga ai sai an faɗi waye shi sannan sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma daga cikin waɗanda ba su shiga cikin wannan fitina ba sai kuma alqaqa ibnu amr babban komanda kenan qaqa ibnu amr tamimi ɗaya daga cikin manyan jaruman larabawa tun a jahiliya da kuma musulunci wanda sayyidina bakar yake cewa wallahi a zikirarin qaqa a cikin wata wata ya fi a ƙara mata sojoji ɗari shi kaɗai a matsayin soja ɗari yake bai taɓa jagorantar yaki aka samu matsala ba ka a tsawo kenan wani babban da kada ga zuciyar shi shiga san ba na wasa bane <laughs> ina fata mun fahimci wannan ya mawaki ne babban jagora ne ya rasu jihar shekara arba'in hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma jabir al-muzanni shine jabir ibn umar kenan al-muzanni wanda dama shi kuma daga cikin kwamandoji ne da umar ne ya zaɓe su sai na usman ya gaje shi ne a umar da kuma habib ibnu maslamata alfihiri kenan shi ma ɗaya daga cikin manyan jagorori wanda umar ne ya naɗa shi ya cire shi daga baya sai na usmana ya naɗa shi shugabancin sojoji ya rasu tana shekara arba'in da biyu insha Allah sunan shi kenan habibu ibnu maslamata alfihiri babban ainihin jagora ne yana daga cikin wato duhatul arab mutane wanda suke sun iya makirci yana da wata mata ita ma an ce makira ce a gun yaki wata rana sun taɓa zuwa wani yaƙi shi da ita suka yi alƙawari cewa ana ce mishi dama a abin nan a habibun rum saboda kusan duk ƙasashen turawa ɗannan wanda ake cewa Turkiyya turkiya yanzu da girka da waye duk ya ci da yaƙi ya shigar da su musulunci a lokacin ya ce suka je tun a mu'askar tun a sansani ita za su yi ban kwana za a shiga fagen fama ita ma soja ce matar sai ta ce to ana za mu haɗu ya ce ko dai mu haɗu da ke a cikin tantin shugaban rumawa din nan tantin kwamandan su haɗa ke a nan ko kuma mu haɗa aljanna kawai ce mu haɗan mu kenan ɗaya biyu da yaƙe yaƙe ko ya kutsa aka gama kashe kafirai ya zabura a guje tun alƙawarin su ya je wurin sai ta riga shi zuwa ita ta kashe wannan sarkin sai ta kawai ta kashe sarkin ta tsaya kan gawar shi ta riga shi zuwa wajen to waɗannan fa su ne irin mutanen da sai na Usman ya yi aiki da su ba ƙananan mutane bane jama'a sai kuma Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid Abdurrahman dan Khalid dan Walid komanda dan gidan komanda kenan ko wannan ana cewa bai gaza baban shi ba a jarinta sai dai kawai shaharar baban ta sa ba a jin labarin shi sa akwai wanda in ya shahara ko a kuɗi ne ba za a ji labarin wani a kasan shi ba sai zama a kasan shi ba akwai wasu masu kuɗi amma ba za su ji labarin su ba so da ya riga ya danne su ina ba ta mafi wannan sai ran da baya nan za a ji sai kuma abul a'awar as salam wanda shine ainihin amr ibn sufyan kenan amr ibn sufyan ibn abd shams wanda yake yana daga cikin musulman baya baya lokacin da aka yakin hunain ma kafiri ne yakin hunain ya zo a matsayin kafiri amma ya tsira ba a kashe shi ba ya musulunta shi ma babban kwamanda ne sai kuma hakim ibn salama sai kuma al-ash'as qais al-kindi kenan amiru bani kinda dan uwan sai ibn qais kenan wannan ma wani babban jarumi ne tun a jahiliya tun haka nan a musulunci mutum ne mai zurfin tunani wanda ya iya ya iya solving matsaloli da aka rasa da ra'ayi da su yana daga cikin mutanen da ake zuwa musamman dan a ji shawarar shi akan duk wata rigima ta siyasa ko aure ko zamantakewa ko yaki ko bashi ko zamba babban mutum ne al-ash'ath bin qais ya daga sunan suka dade a duniya ya dade a duniya ya tsufa ya tsufa kafin ya rasu akwai kuma jarir bin abdullahi al-badri ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka musulunta na baya baya waɗanda ake jin ra'ayinsu akan yaƙi da zaman lafiya jarir bin abdullah akwai kuma ainihin wato utaybatu ibn nahas akwai malik bin habib akwai an-nasiru al-ijli ko kuma as-sabi'u ibn al-aqra akwai sa'id ibn qais wanda ake mushi laƙabi da farisul arab wa dahiyatuha akwai salman ibn rabi'a al-bahili kenan akwai kuma hunais ibn khubaysh duka waɗannan suna daga cikin mutanen da sayyidina usmana ya aiki da su ka ji alisahu mana ga sanin birjik sun fi waɗancan duka waɗannan ba amoyawa bane ulai hum wulatu usmana ke kaga waɗannan to su ne gwamnoni da ma'aikatan sayyidina usman yan fadashi radiyallahu anhu وبنظرة سريعة نجد أن عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غيرهم كان كان دوبا da zaka yi zaka tarar cewa waɗanda suke ƴan uwan sayyidina Usman daga cikin waɗannan mutanen sun fi karanci fiye da waɗancan su biyar ne kai waɗannan kuma su wajen goma sha wani abu wa bi khasan idza alimna anna nabiyya sallallahu kana umayyata akthara min musamman muka san cewa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi a dukkan cikin ma'aikatan da ya amfani da su ya fa daukan ma'aikata daga cikin banu umayya gaba daya qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ya kara mushi rahama yace la na'rifu qabilatan min qaba'il quraish fiha ummalun li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama aksara min bani umayya ba mu san wasu kabila daga cikin ƙurayshawa waɗanda suke da watan ma'aikata da suka yi aiki a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da bani umayya ba da annahum kanu kasirina saboda sun fi kowa yawa da sun dauka fi kowa yawa to sun fi kowa opportunity na samun mukamai opportunity na samun wuri na samun shiga domin yawa yana ƙara ma mutane human resources shine shine asalin arzikin yan adam me yasa manzo Allah yake ta kwaitar da mutane cewa sai aure sai hayyafa saboda al'umma take da yawa to al'umma ce da dole tana kan gaba din da aka buga aka raya ba za ta dankwafe ba in Allah sai ta kai labari wannan haka yake a tarihin musulunci haka yake a tarihin duniyar turawa ko ina duba ka ga annabi sulaimana me yace yana so ya je ya yi yaƙi jihadi yace zai yi tara da bayi matan shi guda ɗari cikin dare ɗaya ko ta haifar mishi namiji ɗaya kaga an samu runduna ɗaya kenan sai Allah bai nufa ba ma'ana ko mu nan baƙaƙen fata me yasa tura wannan ba sa barin mu sake saboda suna da lissafi akan muna ƙara yawa idan muna ƙara yawa kuma ta na zamu kai lokacin da ba za a iya mana wannan zaluncin da ake mana ba da yawa to makami ne wanda da kuma da suke da yawa sun fi kowa opportunity inda ake da yawa an fi samu opportunity na kasuwanci na ilimi na wayewar kai na ci gaba na gwagwarmaya da duk wasu abubuwa sannan kuma duk sanda za a nemi wakilci to za a fi samu daga cikinsu saboda sun fi kowa yawa yanzu misali ba za ka haɗa wakilan da suke wakiltar jihar kano a national assembly yawan su da wanda suke wakiltar mutanen bayansa ba saboda yawan su ba ɗaya bane haka ba za ka haɗa Lagos da jihar Yobe ba saboda yawan su ba ɗaya bane ina fata mun fahimci wannan to wasu mutanen a cikin ah, Quraysh gaba ɗayan su 70 ne misali Banu Umayya kuma su wajen 700 da haka waɗancan suna da chances 70 wannan kuma da chances 700 kaga ba za ka iya hadawa ba mun fahimci wannan wa fihim sharafun wa su'ududun sannan kuma suna da daraja da kuma iya shugabanci suna da wannan basira ta shugabanci karantar dafa min hajji sunna a mujallar na shida shafi na ɗari da casa'in da biyu sai mala ya ce wal wulatun wallahu mun nabiyu sallallahu alaihi wasallama wasta'amalahum min bani umayyata hum kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su daga cikin bani umayya su ne Aitab ibn Usayd wani mai suna itabu dan usai daga cikin banu umayya ya daga cikin atulaka wanda suka musunta ranar fatu makka ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha hudu rana ɗaya sha hudu ko sha uku sha uku rana ɗaya suka mutu sayyidina abubakar wannan rana ɗaya suka mutu shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu sannan akwai abu sufiyana bin harbi abu sufiyana baban su muawiya da kuma khalid bin sa'id bin al-as Khalid ɗan Sa'id dan Abdul As yana daga cikin al-mutaqaddimina fil Islam kusan shine na biyar a musulunta gabaki da wannan mutumin sannan akwai Usmanu ibn Sa'id shi ma dan uwan wancan ne akwai kuma Aban ibn Sa'id shi ma dan uwan wancan ne ha'ula'i khamsatun ka adadin lazina wallahu Usmana Usmanu radiyallahu anhu kaji su ma guda biyar ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su shugabanci ko ya naɗa su wani aiki daga cikin banu umayya biyar ne sai da usman shi ma nashi biyar ne ashe ka gama wata farala ce shine ya dace da irin adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi radiyallahu an usman wa ardahu thumma yuqalu ba'da zalika sannan sai a ƙara amsa a ce in ha inna haula'il wulat lam yatawallaw kullahum fi waqtin wahid yana da kyau ka sani ya kai mai karatu cewa waɗannan mutane guda biyar sayyidina usman bai ba su wannan aiki a ce a lokaci guda dukan suna matsayin wakilan shi a cikin al'umma ba bal kana usman radiyallahu anhu qad wallal walida ibn uqba thumma azalahu sayyidina usman ya daura walid dan uqba sannan wata rana kuma ya cire shi fa walla makanahu sa'id ibn al-as da ya cire shi sai maye makafinsa da sa'id dan as falam kunu khamsa fi waktin wahid Waye lokaci guda ne ya zaɓi mutane biyar daga cikin dangin shi ya ba su ainihin wannan shugabancin wa aidan sannan kuma lam yatawaffa Usman illa wa qad azala aidan Sa'id ibn al-As sayyidina Usman bai mutu ba kuma har sai da ya cire shi ma Sa'id fa inda ma tuwfiya Usman lam yakun min bani Umayyah min al-wulati illa salasa lokacin da Usman ya rasu daga cikin bani umayya babu wani wanda yake shugabanci in banda mutum uku su ne wane mutum uku na yace hum ko wahum su ne muawiya wa abdullahi ibn sa'd ibn abi sarh wa abdullahi ibn amir ibn kazir faqat waɗannan guda uku su kadai ne suke shugabanci daga cikin bani umayya sanda ya rasu karanta tarihi tabari a mujallad na uku shafi na 445 wa huna mala yace a nan wajen amrun yajibu tanbihu ilayhi akwai wani al'amari da ya kamata ya zama wajibi a fadakar ibuwa gare shi wa huwa wannan abu ko shine anna usmana azala walid ibn uqba cewa usmanu ya cire walid dan uqba wa sa'id ibn al-asim al-kufa ya cire su ne daga shugabancin kufa walidu da sa'id dan as al-kufa allati azala minha umaru sa'ad ibn abi waqqas kufa din nan fa garin nan wanda umar ya taba cire sa'ad dan abi waqqas daga shugabancinta wa azala ibn mas'ud kuma ya taba cire ibn mas'ud in kun tuna baya can mun yi magana dangane da mas'alar sa'ad dan abi waqqas da irin munafucin da wasu munafukai suka kulla mushi dangane da wannan gari wa azala usmanu minha aba musa wal walida wa ghayrahuma sannan shi ma Usman yazo ya cire Abu musan ashari ya cire walida dan ba da kuma wasu al-Kufa allati da'a Ali ala ahliha Kufa wanda sayyidina Ali ya addu'a tofin alatsi ne ga mutanen garin su ne fa shi shi'a jama'a sayyidina Ali ya musu tofin alatsi ne hayin sunan garin kenan Kufa kuma hayin da muke magana dinnan garin na cikin ƙasar Iraki ne bai gushe ba daga cikin garuruwan da ba sa rabuwa da fitintunu iri-iri saboda wa manzo Allah sai ya taba nuna wannan nahiya ta Iraki yace daga nan rigingimu za su dinga tasowa a cikin al'umma ta da haka ga Iraki wannan bangare shine tushen Shi'a shine tushen ainihin wato mu'tazilanci shine duk wata bid'a a musulunci in banda nasibanci da ya taso daga Sham to daga Iraki ake samu shi daga Iraki ake samu shi ina ba ta mun fahimci wannan don haka gari ne na 'yan bala'i shi sa Allah bai gushe ba yana jarabtar su da mugayen shugabanni Hajjaju da muke faɗa ɗazu a yadda tarihi ya zo sai da zamanin sarki wani dan abdulmalik gaba wani babban sarki ne da aka yi a cikin banu umayya daga cikin sarakunan da suka iya yin tauhidin daula ta banu umayya ta dawo cewa ta zama daula mai ƙarfi lokacin da ya hau akwai masu munaza'a da su masu ja'in ja abdullahi dan zubai a makka su ainihin wato a mu'ababan muhtar bin ubayd sakafi su abdurrahman dan ash'as ga sunan rigingimu iri iri amma da ya hau ya dinga da mugunta da kyauta da makirci irin na shugabanni sai da ya haɗa kan wannan gwamnati ta musulunci a wannan lokaci to a lokacin mutanen iraki ba su gushe ba suna tawaye ma duk wanda aka yi musu duk wani gwamna da aka yi musu sai sun mai tawaye ce ba su san shi a cire shi sai wannan shari a cire shi a kawo wannan mirwan ɗan haka rasa yadda zai da su mirwan eh, sarki mirwan eh, abdulmalik da mirwan ya rasa yadda zai da su shi ko hajjaj lokacin bayan ya gama irin bala'in da ya kawo mutanen makka na kashe abdullahi Dan zubair wannan bala'i da ya kawo ƙasar makka na kashe Abdullahi dan Zubair ya koma ha'adda addu'a yake Allah ya sa shi a duka shi shugabanci Ha'adda addu'a yake Allah ya jarabce su da shi <laughs> saboda bai ne haku Allah ya jarabce su da shi shine dai na ce musu cewa shi kibiya ce da sai da aka gwada aka gwada aka ga wata tafi karfin itace ta tafi ɗaki sannan aka harbe su da ita ya ce wallahi da ina ina ganin kawo kawai suna faɗi daga kan wuya ina ganin jini na gudana tsakanin gemu da rawani ce wallahi kawunan nan sun nuna yadda kasan mangwara yana nuna wallahi kuma ni zan cire su kuma wallahi ya ce ba na faɗa sai na cika ba na alkawari na karya kuma bai karya din ba sai dai shekara wajen goma sha bakwai yana musu wannan wannan kisa da kamawa da kashewa da bulala ya kashe mutanen kirki da mutanen banza barayi da waliyai masu addu'a Allah ya karba ba ruwan shi alrammomi mahaddata malaman fiqhu babu wanda bai kashe ba wata rana ya fita yana nuzha ya fita bayan gari yana tasarfa akan doki shi kadai sai ya ga wani mutum bai san cewa wannan shine ajaji ba eh, suka tsuguna suka gaisa a wani wuri sai ce mishi dattijo na naka je yace zan je bayan gari ne nan dan shakata daga ina ce daga wannan kauye yace to baka jin tsoro eh, wani abin shi tsoron me zan ji yace me zaka faɗa game da sarkin ku Hajjaju yace qabbahu Allah Allah ya muzunta fuskar shi Allah ya ci mutunci shi Allah ya la'ance shi ya gama faɗan mugaye maganganu yace ba ka jin tsoron tsoron me zan ji ba ji tsoron komai yace to ka san ko ni waye ce ba san ko kai na ba da ko kai waye yace to ni ne Hajjaju yace ta ni kuma kai ka san ko ni waye ce ba san kai ba ni kuma ni ne mahaukacin suwa ne ya faɗi sunan gidansu ce ni ne mahaukacin gida <laughs> ka ji wani magana nake ma a cika hauka nake sai da ya kawai kyare to irin waɗannan irin za ka ji malamin fiƙihu irin su ibuna abi laila su sa'idu dan jubai malamin fiƙihu ne ba da ake ji da su a tarihin musulunci a zaji da ya kashe su ya kashe malami ya fi guda saba'in duk malamin da ya magana da ta saba wa abin da yake so dama yana da ƴan leƙi a za a kashe shi sai da ya zama suna bin shi da kasan tumaki suna bin masu kiwon su ba dan suna kaunar shi ba dan bala'i kawai zama dan bala'i irin na jaju to irin wannan garuruwan ne ba waɗanda suka fuskanci wannan matsala nan kusa Allah ya kaje su da Saddam ne Saddam bai musu ba babu irin wannan kisan mu makira Saddam bai musu ba irin na Haddad to kullun haka suke yanzu da muke magana din nan Iraki ba kushe ba na rigingimu kuma rigingimun daga wannan wuraren suke tasowa daga kufa da basara da wasit da da, da haka annabi ne ya riga musu mugun baki garin yan rigiman ina ba ta fahimci wannan Allah shi kyauta san sayyidina ali ya musu baka addu'a sai ya ce al-kufatu allati ghadara ahlu abi hasan ibn ali kufa mutanen da suka yi wa suka yaudara hasan dan aliyu wani yaudara ne ba su mishi ba in banda Allah ya tsare shi daga munafurcin su ana san halaka shi sannan yace al alkufatu allati naqada ahlu al-ada ma'a muslim ibn aqil kufa wanda suka kare alƙawarin da aka yi tsakanin su da muslim ibn aqil lokacin da suka cewa Husaini ya dawo cikin su za su mishi baya zamanin Yazidu ya fara aiko wannan dan uwan nashi muslim dan aqil cewa ya zo ya zauna da su ya shawara ya ji su ya jagororin abu yana zuwa a cikin wani ya je ya kai munafurci ma ɗayan ɗayan ɓangaren ɗayan ɓangaren banu waye cewa wana na nan wajen yara garin nan yana gidan wani aka bashi kudin shi taushi aka je aka mashi aka shi wa akhiran wa laysa akhiran sannan abu na karshe ko ba shine na karshe ba al-kufa allati qatala ahlu al-husainu husaina ibn ali kufa mutanen kufa yan shi'a su kashe sayyidina husayn dan ali jama'a na rantsi da Allah da rira ki shi ba ba wani bane kashe su yan shi'a suka kashe shi za mu zo kan karatun sai mun kawo littafin mun faranta duk abin da mu faɗa in Allah su zamu iya kare kanmu shi sa waɗannan da ake ce mai insha Najeriya jama'a sai da ba mutane sha'awa waɗannan su ne ƙarshen ƙarshen akhirul muta akhirin a cikin wannan addini saboda su gaba ɗaya ma jagoran su ma jahili ne gara waɗanda suke a wasu garuruwan da wata suna da masu ilimi wani a cikinsu na rantse da Allah kai har shi jagora bai iya tada baki mara wasani ba da kanshi ya faɗa to yanzu wannan da za a ce ana addini da haka yan shi'a jama'a su suka kashe wannan bawan Allah za mu zo za mu karanta za ku za a faɗi sunansa anan za mu ɗauko kuma daga manyan taban tarihi mu faɗa ga sunayensu ga shi labarin cewa da su ne a cikin rundunar sayid na ali sanda yake yaki da muawiya kuma su ɗin su aka zo aka bawa kuɗi suka sai kashe wannan jika na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana mutane karyar banza wai ana wai wai ana tunawa da wai wai kashe sayyidina Husaini wannan kaga wani addini ne na wasa a ce ku wuni kuna kwana da bakin kaya sai ka ce zunubi kullum kuna cikin baki kirin Allah shi kyauta al-kufa allati lam tarda biwalin qat kufa wanda ba ta yarda da wani shugaba ba kowaye aka da musu sun ce ba su so ba su yarda ba idan to da haka mu sani da cewa azlu usmana radiyallahu anhu li ulaika alwulat usmana wai dan ya sauke waɗannan shugabanni la yu'tabaru mat'anan fihi wannan ba abun suka bane game da su game da shi ko su bal mat'anan fil madinatin lati wallu alaiha a suka ce ga garin mutanen cewa gari ne wanda duk wani mutum mun kike shi ba tare da shi ba ba su amince da shi ba sun mahal asbatat haula il wulatu kafatuhum aula shin kuma waɗannan shugabanni shin sun na cancanta su kuma sun cancanta ba domin cancanta ita ce abin da ke ba mutum ahaliya na shugabanci sai a ci shahadatu ahlil ilmi fi ulaika wulati alladhina wallahu usmanu radiyallahu anhu za mu zo mu ji bayani daga malamai game da cewa shin waɗannan da sayyidina Usman ya bawa shugabanci sun yi abin da ya dace ko ba su yi ba za mu zo mu ji ثم يقال كذلك sannan kuma sai a ƙara cewa inna ali ibn abi talib radiyallahu anhu walla aqaribu to in dai bai wa ƴan uwa shugabanci laifi ne to sayyidina ali shi ma ya bai wa ƴan uwan shi daga cikin su a ƙasa gashi na malai yake cewa walla abdullahi wa ubaidallahi wa qasam wa tammam abna'u abbas waɗannan dukkan su 'ƴan abbas ne wa rabibahu sannan ya baiwa kuma agolan gidan shi shine muhammad ibn abi bakrin wa Abdurrahman ibn Hubaira ibn ukhtihi ummu wanda dan gidan yar uwarsa ne ummu Hani duk ya ba su shugabanci shin wannan ma laifi ne a lokacin da kai dan shi zaka yarfi mutum da zaka yarfi musulmi da wani laifi baka sani ba kana ganin abun laifi ne to wanda kake karewa shi ma ya taba yin shi da an faɗa kuma sai kai tur saboda baka taba ji ba wancan ma ka karanta ne a wata jarida da ake bugawa da Hausa shi zaka ji labari an rubuta sunan da transliteration ba zai yi zama a yi shiru ana ganin waɗannan la'armu suna batar da musulmai ba ba zai yi ba dole ne a dinga tona asirinsa ana faɗan gaskiya wanda kuma ya san wannan gaskiya bai faɗi ta ba amana ce a wuyan shi kuma jama'a mutane su ji tsoron wayan shi'a za su kashe su wallahi wanda da yan shi'a su kashe yanzu wallahi sun taimake shi wallahi sun taimake shi ne sun kwashe zunubin mutum ta misalan alim to sai zaka ji tsoron wannan ko ka ji tsoro ko baka ji tsoro wanda zaka mutu qul innal musallina yasfiruna minhu fa innahu mulaqikum muso da kake guduwa to za ka je ka tsaye ta a can gaba shine ma'ana ayar kun ba ikun ba ba wai kana gudu tana bin ka ba tana can a gaban ka inda zaka ka tare da ita to me abun gudu kenan wannan ai kawai kafin ci fasa yayi saka ka zo lafiya da mutuwa ka san cewa kawai babu wani an samu matsala tun da aka haife ka tun da aka haife ka to an samu matsala domin fa innahu mulaqikum tana can za ku tare da ita a gaban ku ka gama gudun tana ta a gaba kuma ba za ka mutu ba sai ka cinye ajalin ka tsaf babu ragi babu ƙari to me a cikin wannan ababun da ya wannan zaman lafiya ina ba zan mun fahimci wannan sannan sai ce wa lam yalqum alaihi ahadu kuma wannan abin da na usali yayi babu wanda ya zarge shi akai wala nankimu nahan alaihi nanu aidan kuma ba ma zarge shi akai muna faɗa ne dan ku ku sani li anna hadha al-amr huwa tawliyatu Usman li aqaribihi alladhi yanqumuhu ala Usmana Eh, eh, yankimuhu ala Uthman isnani imma sunni wa imma shi'i yace domin wannan abin da ake tuhuma Usman da shi na baiwa 'yan uwan shugabanci to mutum biyu ne suke tuhuma shi da shi ko dai ahlus sunna ko kuma dan shi'a fa amma shi'i fa yuraddu alaihi bi anna ali ibn abi talib wallahi qaribuhu aidan dan shi'a sai a bai mishi da batari cewa to sayyidina ali da kake girmamawa shi ma ya ba ƴan uwan shi mulki falamru sawa'u da haka ɗaya ne idan wancan laifi ne wannan ma laifi ne in wancan ba laifi bane to wannan ma ba laifi bane fa in kana usmana li aqaribihi mat'anan alayhi idan sayyidina usmana ya ba ƴan uwan shi ya zama abin suka fa kazalika tawliyatu ali li aqaribihi haka nan shi ma ali da ba ƴan uwan shi abin tuhuma ne labudda an takuna mat'anan alayhi dole shi ma ya zama abin suka wa in lam takun mat'anan ala aliyin falaysat bi mat'anin ala usmana in ko ba suka bace akan aliyu to ba kan usman ba suka bace bal innal ladina wallahu usman afdalu min alladhina wallahu ali ibn abi talib ka sani da cewa mutanen da sayyidina usman ya ba wa shugabanci a cire yan wantaka to sun fi daraja a musulunci fiye da wanda sayyidina aliyu ya ba domin su waɗancan sabbai ne ma mafi su radiyallahu anhu anhum ajma'ina bi tisnai abdullahi ibn abbas daga cikin waɗanda kawai sayyidina ali ya ba wanda suke da falala shine abdullahi dan abbas wa amma idza kana alladhi yunkaru ala idan ko wanda ke wa sayyidina usmana wannan tuhuma ahlus sunna ne fa yuqal mashi, sai a ce mishi anta baina amrayni isnaini kai kana tsakankanin abubuwa guda biyu ne ahaduhuma na farkon su anna usmana radiyallahu anhu wallahu mahabatan lahu wa lam yakunu ahlan lilwilaya ko dai kace sayyidina usman ya basu ne saboda yana kaunar su ba cancanta ba wa salihima abu na biyu kuma an ta kula inna usman kana yadhunnu annahum yastayquna alwilayata wa zalika wallahu ko kuma ka ce sayyidina usmana da yana tunanin sun cancanta ne sai ya ba su wal aslu to abin da yake asali ihsanu zanni fi amsali usmana yin zato na kirki akan mutum irin sayyidina Usman shine abin da ya dace radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ba da zalika kulli sannan bayan kuma duk wannan nan zurfi siyar ulaika alwulati alladhina wallahu Usman radiyallahu an to idan muka dauki abu na farko cewa sayyidina Usman ya ba su ne kawai dan yana ganin yan uwan shi ne to ba haka bane mu dauka ya ba su ne dan tunanin sun cancanta ko sai kuma suka zama ɗan uwan shi to bari mu duba mu ga zaton da ya musu na cancanta shin ya tabbata sun cancanta ɗin kuma cancanta ba ma'ana mu sa kyakkyawan zato muna ganin sun dace sannan kuma sai abu kowa mu ambaci ɗaya bayan ɗaya duka mutanen nan mu ji yaya yake wani irin mutum ne kuma me ya a cibin a shugabancin da aka bashi daga nan sai mu yanke hukunci to sun cancanta ko ba cancanta ba kaga kenan kai da kake musulmi ahlus suna bai kamata ka dauki wannan maganan ba ka faɗa ba ba tare da kai wannan batun ba gara wanda yake dan shi a daman shi yana neman me yi abin da zai aibata musulmai da shi ina fata mun gane wannan ina ganin saboda ƙudurin lokaci kuma mun samu gaba sai mu kwana nan insha Allah idan mun zo Allah ya kai mu mako na mai zuwa sai mu tashi akan wa hadhihi shahadatu ahli ilmi fi ulaika ulas kafin mu kare akwai tambihi kankani jama'a dangane da wato ibadar da ya kamata musulmi su yi a wannan lokaci mai ɗan tahowa wanda shine ranar lahadi da litinin kenan a lissafi yau mun shiga daren juma'a daren bakwai ga wata kenan asabar zai zama takwas ga wata ko lahadi tara da goma lahadi litinin shine tara da goma ga wata ba lissafin najeriya ba jama'a lissafin da yake da daidai nake faɗa wanda yake daidai a duk duniya misalin lissafin najeriya yadda mutane suka gana ma ka shige lissafin sa najeriya watakila ba haka yake mai zara amma wannan lissafin ina faɗa haka sai da na yi waya ɗazu da wani a madina na tambaye shi nawa ne ga wata a madina yake gayan cewa madina ana lissafin zai kama ashura ranar litinin a ranar lahadi waɗannan ranaku sa da falala na azumi ranar ashura da azumin ashura farilla ne jama'a kamar yadda al-imam bukhari ya rawaito da muslim hadisan aisha da hadisin muawiya da abdullahi dan eh, dan umar daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an fallanta azumin ramadana ya mai da shi mustahabi kuma ya zo madina ya tarar da yahudawa suna yin wannan azumi ya ce me yasa suke yi suka ce ana yi ne saboda ranar da Allah ya tsayar daga Musa daga Fir'auna ya ce mu muka fi cancanta da ni wannan azumi saboda mun fi su kusanci da annabi Musa haka manzo Allah yi wannan azumi kuma ya ci gaba da yi ana nan kuma sai ya ce idan Allah ya kai mu baɗi za mu yi azumin hada tara ga wata ɗin don mu saba wa yadda suke sai zama bai kai wannan shekarar bayar su wannan kuma muslim ya ruwaito ainihin wannan kissa ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce zai yi azumin ɗayan rana sannan daga cikin falala azumin shine wannan rana ta Ashura idan mutum ya azumce ta Allah madaukakin kankare mishi zunubin shekara gaba ɗaya shekara cikakkiya haka Imam Muslim ya ruwaito cewa sau mu yau mai Ashura yukaffiru zunuba sanati sai dai akwai hadisan da suka nuna cewa shekara ɗaya da kuma shekara ta bayanta wanda wannan ƙari ne wanda bai tabbata ba da kuma yin azumin sha ɗaya ga wata sha bai tabbata ba banda azumin babu wani abu da ake na ibada na farin ciki ko bakin ciki azumi za ka yi yadda ka san ana yin azumi sahur da barin cin abinci barin kusantar mata barin yin surutai har zuwa faɗuwar rana da kuma buɗe baki gwargwadon bukata shikenan babu wani cika ciki babu sa bakin kaya babu kuka babu murna babu kiɗa babu hawan shara duk waɗannan bid'o'i ne daga ɓangarori biyu ma dai masu kyama albaiki baiti su ne nasu ba kenan ko kuma masu masu kururuwar ƙauna albaiki baiti su ne yan shi'a kenan duk wannan addinai guda biyu na bata bai kamata a same ka musulmi kana mu'amala da su ba da haka wanda ya samu hali ina iya wannan azumi wanda bai samu hali ba babu laifi yana iya bari dan musahabi ne idan ɗaya kawai za ka yi falala ka yi guda ɗayan na ranar goma idan kuma za ka yi duka biyun to fa biha wa ni'mat wa huwa afdal insha Allah mata waɗanda suke ji su sani da cewa bai halarta mata aure ta yi azumin nafila ba sai da izinin mijinta ko ta ɗauka mijinta na da ‘yancin ya ce ta karya karyawan ya fi yin azumin falala a wurin Allah idan mijin ce ta karya kai kuma miji kakka zama wai kai ka ce to tunda dai an bani yanci bar ne mulkin kama karya eh ka ji tsoron Allah za mu tsaya nan insha Allah na'am to watan ba namu bane nan Najeriya watan na duniyar musulunci gaskiya ni wannan shine fatawar da nake ba kaina eh, cewa zan bu watan duniyar musulunci ne eh nan ma haka ne to alhamdulillah to na san yawanci galibi don da watan ya kare an dan wata wasu yan dabaru haka a dan yi shiru a dan ciza ana hurawa kada ya a dan samu tattabe to shi sa ni ma na san da ba amma yadda buga waya ne